inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an kashe mutane a zanga-zangar Kano. Wannan al'amari kuma ba abin da za a ce sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin ko a halin yanzu zanga-zangar da ake yi ta juye ta koma wani abin daban ta koma sace-sace da ɓarnata da dukiyar mutane sannan kuma har da rasa rayuka. A halin yanzu ma dai a jihar Kano ana ta fasa manyan shagunan 'yan kasuwa ana ta ɗibar kayansu ana ta ɓarnatar da dukiyar al'umma waɗanda ba su ji ba ba su gani ba kuma har da mata a cikin wannan mummunan aikin na ɗibar kayan al'umma. raba Khadija to yanzu shi ne wai ake dubu tamanin da biyar eh ya ba ka ɗauka ba yunwa yunwa an hajji abincin. An ji ga mata. To yanzu dai al'amarin wannan zanga-zangar da aka ɗauko ya ma wuce wannan bidiyon da kuka gani yanzu. domin kuwa a jihar Kano ma an kashe rayuka waɗanda a yanzu haka ba a san adadinsu ba. Lamarin da ya gaba ɗaya ya hargitse ya koma abin tsoro, sai dai kawai fatan Allah ya yayyafa ruwan sanyi, Allah kuma ya takaita. Ga wani takaitaccen rahoto daga DCL Hausa akan wannan al'amarin. Abin da yi abin takaici ne gaskiya a Kano da farko an fara zanga-zangar cikin kwanciyar hankali, amma kafin ɗan lokaci kaɗan abin ya rikice. Wasu sun fara ƙona tayoyi akan titina daga nan za ka ga gurare daban-daban hayaki na kona taya to daga wannan ma kuma kawai sai abin ya zama an fara farfasa shagunan mutane ma duk da cewa akwai masu manyan shaguna suka ajiye a 'yan tauri da jami'an tsaro su yi musu gadi amma kuma duk da haka abin gaskiya bai amfana kusan wani abu na azo a gani ba domin duk da haka an yi ta farfasa shagunan mutane. Wannan da kuke ji murya ce ta ma'aikacin jarida wato mai aiki a gidan Radio Freedom Kano mai suna Nasiru Salisu Zango wanda ya bayani a takaice dangane da halin da ake ciki a jihar Kano a halin yanzu a sanadin zanga-zanga. Kuma yanzu za ku ji yadda ya ƙarin haske akan yadda aka rasa rayuka a sanadin zanga-zangar. Eh, gaskiya ne an samu asarar rayuka amma yanzu ba zan iya tantance mutum nawa ba ne tunda abu ne guri-guri kuma kaga sai hukuma ta fitar da akalma sannan za a iya tantancewa. domin akwai su kansu jami'an tsaro akwai rahotanni da suke mutuwa an illata musu mutane kuma su ma akwai rahotanni da ake zargin sun yi harbi inda za ka ga mutane nan cikin jini ana zargin harbin su aka yi wasu sun mutu kuma akwai marasa lafiya sosai a asibitoci eh, kuma na ga wasu jami'an gwamnatar da wasu lambobi da na gaggawa na neman ɗaukin gaggawa. To kasancewar Kano jiha ce mai girman gaske wadda take da ɓangarori daban-daban. Don haka Nasiru Salisu Zango ya faɗi guraren da wannan labari mara daɗi na kashe-kashen rayuka ya faru, wato guraren da abin ya faru a Kano. Gaskiya inda ya fi kamari akwai kan titin zuwa gidan gwamnati da kuma bakin kofar gidan gwamnati akwai wani shatale-tale da yake kallon kofar gidan gwamnati a nan aka yi dandazo to akwai ita wata hukuma ta ncc da ba ma bude ta shirin bude ta an gama zuba kayan aiki tana kusa da gidan gwamnati. sai aka yi amfani da wannan damar aka cinna mata kuma aka yi ɗebe kayan da suke cikinta da kwamfutoci da kujeru da sau da batira da sauran kayan aiki da suke a ciki banda wannan kuma akwai shaguna da yawa da aka ringa farfasawa ana kwashe kayan sannan kuma shi kansa gidan gwamnatin an saka tayoyi a bakin kofa duk da dai ba su samu sun kutsa cikin gidan gwamnatin ba.